الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقعت لتبتع الله صلاة يسيتي بآمين شنو لتبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النصف وقتكو yan rabi'ul awwal 1438 kalenda hijiriya na jin daidai wata fagutan disamba 2016 kalenda miladiya na ya ci cewa da karatun littafin addurarul bahiya ya al'imam muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala mai katun zugutuwa ne ko? katun zugutuwa ne shiga? idan peji 37 bo manga babul ila'i babi ya al'ila'u ene ya dila unon gai e ba un la ku ti uji gan un ya so ba inye un ya ko jira na ko karkashin kitabu talaka ga wa huwa an yahlifa zawju ala jami'i nisa'i aw ba'dihinna la aqrabuhunna فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضي بين أن يفيء أو يطلق هو قال إلى غي أن يحلف الزوج أبو لا على جميع نسائي إتين يوجو بينه aw ba'dihinna ko masashi yayi yuji gam la aqrabuhunna miyatu ba e ba de shishi wa kuti jinga ya unu unna sha ko ga mutlakan awo to ma ga wallahi ya to ba ni unna ja e to guba ko e to guta ko e to guni ko ko a lokaci ba shi ngoto ni gaci ya gaji na fa in wakata an ga lokaci ba cici biduni arba'ati ashuru lokaci na mu ba na guta guniya yi ita zala nga kidan nga gwalu da da yi miji hatta yanqadi har kiyo ma wakata bihi har be lokaci na eh lokacin udana nga bena wa in wakata bi aksara ha. kuma ba lokaci ciki na gantsaguni na kuyira a gaya talayu ba da mudu ya bayanin tsaguni a gogani na bai na an fi a auyu tallika tsakaniyar daujin luci gaba bai har kaji bai ya liuji auma ulawuya Allah subhanahu wa ta'ala ga wallazi na yi uluna min nisa'ihim tarabbusu ta ashur fa in fa'u hmm. فإن inna غفور رحيم وإن أعظم yana إن talaqa سمين عليم والذين rim wallazina zanajuluna min nisa'i zajadi ila ubayni ajina ngole ala lokaci arba ta shure to guni fa in fa after zumaye guni e ba na gaje baji wuti biya bukata wa bi yali uji wuce an da wani sokufa biyu amma in ka ga wuje ba shi gan wa da ke kontinu bai bukata wa biya ba ina zan mu talaka in ga dai ni yan ya wala wa jin to ko to ko male je ilimi male ale ga tiyo ene da gban na uji ga ebo no gan ya ke ba da mi ji ya ne ismin ya wala hmm? amma ngole lokacin wuce nuke ba da yi miya na kunga gutsa guni

annabi sa sallam waje jira mbulani fo yo tsani mai nuji ma biya yi nuji bane fo yo tsani mo ti je fo shi bogu ton ay fo shi bogu ani fa fo e tsa ni imana e fo gbo odin ni annabi ta je badani annabi de je badani àti ìmì ìfẹ́ kí ẹ̀gùn ló lé lànà ìmì ìtẹ̀gbọ́n àwọn jẹ́ sọ ní ọ̀gọ́wà ní àwọn ẹ̀sọ annabi shiga a sharu hakaza wa hakaza wa hakaza eta wuyi foguwo foguwo fogu tuwani ma'ana eta kan bi bawajin ni kuyo ku wallahi babu zihar ne ga yace ziharo ne ko daga jaji eh mun da wani da mun mun jin mun hmm. hmm. hmm. amma n ka yi lawo ji gan ya ji kiyo don wa to bai yuja don wa to bai yuja har lokaci kaza lokacin shi malagwa an majin ba wata yawa ga a gaskiya shi a kusa da hajji ke ya fara kutun jiji ba babu zihar babu ne ga yace kibo nan yace ziharu nan ke ziharu ezu gangan inyun yun ga tsobu mutsoba nan ko ezu gangan inyun yun zuma wajen alamu yawon kemina zuma yan nan ya ji alamu yawon ko? Mm. ruwa lazina yi zahiru na min nisa'i ma hunna ummahatuhum in ummahatuhum ila la'i wa laznahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura zai yi ji ziyaru bai ni aji a ce labin naji nan naji fe zandura sai zai ji kinan zai ji manin ta kami bi da ba biya ziyaro ne ba hukuncin e baya na na izina ki hukuncin surrogate mother ya yi surrogate mother yana shishi kudi amani ya ba gigo amma amani ya za gigo wajen gani ako a ci wula guna kura ndo cewa waje embryo a ci da wanzagin doci kayan na ndoro da kiwa na e ba ku wa na wuje wondoro a cha agreement ka bi ngato e wondo ci dan palaba no yi wa ga igudi kiyo igula gun ba ko ewo bu mu ci ga di kiyo ba ko ga bu wa won ci gun sha guro gun bi ndoro yin wo ma ga di kiyo har be ka ku na ademu ne wo ki wa wo ga 100 million aga ga 100 million dana aga yi na ma zane shi wun wani wuya aure wuji wani mutu yana re waya daji a ga to ilika kaga ya gin na biye ma sai na ji operation jina waga ya e daji re e ga waya daji a ga to ilika kiyo ilika aga biya gin na ma ebe o ya abe ga wun wuja re ga waya daji a ga to to ba wun wula kiyo wula gudan yan gici na wafe yi to wafi to lafiya wa to asibiti ne wa loto to wai to kaza kaza har da kami na yi wa magi ba ta rubuka ku ne da su ya ji kiyo eh ya na wuce la doctor na ma sai da wani nan nan shin in ba ga yirin na jin zagin ne wannan ci madan ba ku ba ru gin nan mace ya zin wujin nan wajen yana gane ya gina zai wujiya zai wujin na ebe na eh, eh? ya biyo ìgbà yẹn alájìlọ lọ́la gbóyà bí wíyé ń àwọn àtàwọn yẹn zana goma ni yuna wani ya zana goma ni yuna a biya wa bi aye ha in umma ha tun illan la'i di wu. zando zane ji yi na ne ga ji manu pẹ̀gọ́ láti gánà ọgbọ̀n náà nga mọ̀lá mujammal fikil islami tọ́lá ìbùdó tìlálẹ́mù islami to hayatu kibarul ulama'i to organization ne fatawa wanci ko wanci ko jobenyo a ga jijiye na ramu ani wago aje sai kai da musulunci waki bu walitu iftilatul ansab a da ji macici waje a batun ga gube jimma ga hu ebo ne bayin zagin na na to e lawon da alanin ebu ga oge jiwu ya ga diga ga ne biga alo na dalili firashi wali la ilaha hajar in zagin na man yiwu

da da biye da da da gumar shiga ya gaga ne ba ta abuna tawi da ya zo tawi da ya zo da yake da shi fa da yake da shi ga tawi da wasu ne da ya da ya ga da ba ta an da ya ga da cikin bo lole ko e bona zai ja gani da lole the other party ne shi munu da su ko be na so a gana a so a gaggai zagin na a ajiranci ya mai fuji mm. fatul ajira ajira hukum la yaju fara kawu eh kama ajo ama wuyayi wọn ká mọ́lá mọ́ ìjìgẹ́ jíjí ẹ̀nà àmọ́tò agreement káwọn tí a máa ń gá àbẹ́ ẹ̀gá ìlàmà harama halalan au ahalla inú máa fi ìlàwọ́lẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ máa rán وبينهم ما أمور مشتبهات يا لا علمهن كثير من الناس ها ni ga labarin bayan ga ajiyar asibiti da indiya wanda ga aji biji ba nawa ne zai je kogu ɗaya human rights bai right yin zagi ɓatan haliyar ne ga yajin zagi jona kan jare Elega majani azihar huwa kaulu zauji limrati yana ya ziyara na gai ebu gaini don an ci alayya ka zari ummi we da ce zuman na mi wayyani au zahar tuki ko ebu gaini gani aziharu ji gani bai wani au na zalika ko ko yana biya ci ga ganin fa yajibu alayhi wajibu wajibi ta ce ba wucin qabla an yamassaha kame ba nu lagu te min nan an kafira bi ba iktiraqaba ka kafaru bi bakin wuji lugwaji fa in lam yajid falyut'im sittina miskina kaga umma da wuji na wa lugwaji na su kun ya talaka shi ta yuji da zagwagwaji shi ta yi yuji fa in lam yajid kaga umma da mazukun fasu ya mu share ni muta ta biya ni mu fiya zo yi tsaku ba na ga mutu da jinin aya ne jimanji na ko wujin na kabla an yata masa wujin na kabla an yata masa wujin na kabla an yata masa kan na ajin hawa amma da nan gidan kagbo yan raka ba nan da nan ga de kagbo yan wuji lugwa jina wuci yan wa jijin wa jump lo wa jump lo ito amu yasi tina miskina sannan magaje iso isa musitina miskina nan wa jan fulo su ya mu musharai ni muta ta biya yi ne kamar lam ya ci buta cuyo so a da al'illatu gwani ma a yi haram likilin ya lesin da mai waguna ne na rashi shi ya ya ta yi wani wujina ke da wujana wujana ɗaya dai ka faru musulun jona gata da mu nole ko e za a be shi gbanu gan na de mu wa cin ga jinin gaskiya ga daga gan wula wuju lugwa gibani na daga ne tun na je wani eh umma je wuju jina wa fili mota ko ga to gaskiya yi ga duji an ni gbanin na fa yana shi ba dabo na hmm. mulki jikin na ko zaka zan na uje wasu rawi yi ga ya guya ga shi ta wuji gbanin na wunde wu da abu ayi lasi tẹ yóò tó lasi tún ya o dáhùn wá fíìlì yẹn ndóró ayé bọ́gọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀gún ya ojú mọ̀ ẹ̀gún dòfin àzùn yẹn bó fíìlì mẹ́rin ní ìpè àtún fásitì. kó ẹ̀rọ jíra ni ewu àwọn ìdàn. wọ́n yẹ jùzù lílì máa nì. yi ci na wumin sadakatil muslimin ja'izu mu yoye da shi na wa tuzan na zuma ma jun taimako mini ya sadaka yin idza kana faqiran abike zan ga talaka nan la yaqdiru ala sawmi na su ya fi amana wala wa an yusar an yasri an fa min hali nafsi wa iyalihi umar da zanna na wala min ya dukiya wucho ya kita chu ya to family una wa go ba wannan bu idi ke mine zabe ba ni mu ji alibi alakutu ya ja alaka alibi go ma kaka. nga ki onga wakato alamra a fi na ramadan wa so bai yali gidi azui ale bi shiga gaiti ka fara kaza kaza last ligan jilfu a bi shiga to wundu ya zashi shi ta yuji unga undi ne unga ya zashi ta ta gina a bi shiga ladon bine fi ka ko ya ebo yi ko na ale bi da labe yuga jina zugu ani wata wundu ya tara ka yuji ga ma baina labate ya afkar min minna sakare ta gugu ba ya madino abiye mai da wani je talauci afu hmm? Emiana, so na anabi ga nu ga de mi na de talauci aku mi mi ana su ja anabi ga anabi ga su yi na ala kaya da go yi so kaza ni ga to ziyaro to ji unde uji na wa lugwa jina unde wonu ga ji kina ngasi unde yaji tinu ngasi tine miskine na e, umwe azuma ke efe oje oto azuma ke efe awon eh hm? nole èdè eh, musulmi ó mùsùlùmí di kí o ajú tẹ̀mọ́kò o àmọ́gákẹ́ ojú tó to ẹ̀yìn ohun tó ha tó bùkátà ẹ̀yìn jí ti. ya jeji juju hade kana saristi gende ya jeji na ziharu ji na ga nga lokaci bayu fala ya rafa wuyi lanke ba wani wakati hadi yana lukiya bana sai lokacin su lugu ga kiwa ji nga ga imi wi waje aramu ya wi ke zuma ya zuma waje aramu ya doje zuma su ga kuma ni kan ya ka fara na ji eh ka da ka fara na ji ai kan ga gu eh amma an gayu ya ci cin mutulaka wanci ba lokacin doro yawon a suka fara ji hannuwa bi shi ne hannuwa bi shi ne iza wati a kabla in ki zai lokaci ko a da ke ya ba magada ta ba ka kami lokacin wucin zo nan au kabla tafsiri ko kami waje ka fara na kafa nga jikiyar kafa nga nga nga da jiki ne biyo hatta yi kafira fil mutlaki har su ga ka fara ji e bayan ziyaru nujin mutlaka wanci ba lokaci a wani au yankadi waqtul waqti ko au ya au yankadi waqtul muaqqat ko ma lokaci na su ba cikin nuji kiyo lugun bezo amma bayanin nan in ba lokaci cikin ba eh eto ani ko eto ba gaimu inga zume nu ya jara mu ya ke zume nan wani ko nga ya zo ya ruji ganga ni bi imi ewu ma ko guba ni ko to guba so kula ku to guba we le ga dole unde bukata ni da jinnare so ki da na ji bayo eh imma ula kuru ya ro ka juji nu ba lu tun aw ma kiyo la ka faruji kaga umari ka fara kuma jiya malagwa to an da gwa wanda ba lokaci na lokaci ga to kaga umari nun ba lokaci a suka fara kan wale wala to to yana kyau ne riba ni bi mutlaka ina wuya lokaci ba eh bi ilawi ne yana kyau ri da ilawi na ga ga kiyo ya zuharo wu la da biennu eh ba ci be wani ke mun ji kan je gunya eh yes eh kanji jahan eh? ye ila nga nga nga nga gun nga gun to gun ani o fe come back ga ko <clears throat> babu li'an abin da ya ga yake li'an wani idza rama ar imra imra'atahu bi-zina ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمي لا عنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وإن كانت حاملا أو كانت قد وضعت adkhala nafiyal walad fi aymanihi wa yufarriqu al-hakimu bainahuma wa tahrumu alayya abadan wa yalhaqu al bi ummihi faqat wa man ramaha bihi fa huwa qadhifu na'am idza rama rajulu imra'atahu bizina abeke labaji nga ce iniu gan gan ci danin wa lam tuqirra bizalika in zagin na uji yarda ga ewu ya ci da wala raja an rami yi e ba na man uji su magagama na wuzo ta hangan gaskiya hangagan waya ci daga la ana ha aga kijin ebe ba emi mi aga ali anu ji aga kuti buɗe roshi aga ali anu ji sarari faya shahadu rajulu e ga eri e ji arba shahadatin arzuguni billahi be tsoye ga kuti be tsoye cunga ridi innahu lamina ke je hmm. e ga nan ga ga mu kaza wule un fe da e ci ya e ci mu dona wallahi gaskiya mun ya ga mun ji ga manan zuta hmm. wal khamisata ya e ga ya gutu jigan ci zugun anna lanata la ya nayi e ba ci a kiya ga na so kulu di tabatu ya wi in ka ne min al kazibi da ngai gama nan ga wuzu ta mi mun nona summa kaga jizuku tashhadul mar'atu yin zagin na cajiri arba shahadatin iriyari zuguni billahi da teki innahu min al kazibin ga wallahi e ba wi gama nusu ta mu be gannanu ga gamu ya ci dana wal khamisata ega ya gutuci ma ega ya zugutuci ganci zunga wa kuciji kuma ya ija an zuguni layi ya zugutuci zugun an na gadaba na ya alaiha in zagin da ci lu ga fushi ya so ko biye mu ya so kuri tabbatu ya wi in ka na mina sadikina in yi gaman in yi gaskiya ga ba mu ta ci ganna bonin wa idza kana hamilan wa idza kanat hamilan ayin zagin na ma ga yi biyan wai aw kanat kad wada'at ko to magani zagin na majani a da hala dikhala nafiyal walad fi aymanihi in ga Allah ga ga egin na ne mu madananin uje giwuya ya cimbo yi mi ji kiyo in da jewo in ga na labiye kiyo liyanu nujinu wa yufarriqu al-hakimu bainahuma zane mai hakimi na kwali kalin ga gigala da tsakani ya ba da yi min ne lole ko a ji min na hajjiyar zina gan waya ci da amma je ba na hajjiyar wa kaza zafi jan ko ji gane ko a egi na ma ake inda gin na ke biyan mana sugun a gaga gin ne gin cin wuyi kata anya amma ga ya ba bai yi mi na jigan amma ga ya yi na jiya ba nu, e ba bai yi mi na magagani a kara ya waje hajjo faliki ya ni biya amma zai ni mini abu ta gaskiya zai ni mini abu mazu gama nan wajen yana ko sa kai a ganda ganci masu kun sai babu sai ba sai ci faliki ya mi sai ta yi tumaliki ya ne. Ga ji jiga jijen gyara. wata harumu alayya abadan imin na magaji haramu ya banna har ya badal abidina wala hakul waladu bi ummi fakat ejin na maguje da banu kawani wa ma ha bihi da na magace ejin na gaga ejin cuyo na da na magace zagin na gan eh. gayin zagin nan waya cin dana bihi bi ganna na fa wa qazifu za na wakidin akala fiji sani maga kasa fi jina suku mai da yari guni da ana wala wani jikiya a gudun mulala mulala keki na gaya a kamu ya kiyo a kamun ya li'ano babu babu na ya ga ya ce babu liddaci wal ihdadi babu na ya ga ya ce iddaji wa bai koyi nan wani iddaji wai kiyo idda wi efo na ashishi zuma bu ebu na kanu ya wupa na ko efo na ashishi zuma na ba wa ja adili na kami undu ya kanu undu ja lali utu ya wupa be zan wati na na sai kiyo al iddatu al ihdadu ganci su kuci kiyo eh al ihdadu ganci ti kiyo nimpa na izaje pa lokaci na waji idde bane ba wa ja adili na bai ga wala jiga ba ke iddato good if wani jiyin zage a ji shishi zumane buya na ko ifo ne ko zumane ba wani kinan ba wani jaje ka ru jana li won tudu fa wa be zanu kinan ko number 2 su al ihdad al ihdad ebu jan ajeli na good har bai kaku na wazo idda ne ko yiya littalaki min alhamili bil wadi wa min alhaidi bi salasi hiyad wa min gairihima bi salasati ashhur wa lil wafati bi arba'ati ashhur wa ashara وإن كانت حاملا فبالوضع ولا عدة على غير مدخولة والأمة كالحرة وعلى المعتد وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره وهي للطلاق من الحامل ga idda na wale da na na ke ya ya wala min alhamil ya da kin zai ga ibe wani na birwadai e idda wuce azozo be kiyo be yi mai ebon da sako ga wulatul ahmali hunna an yadana hunna in zagi na shi ibe wani na lokacin ya idda wikiyo ɗan e gina da ba kwabana alawa jikiyo alawa ma wa min izi. iza gina na mai jin haila na suku bi salati hiyar da haila wuta abeke baga in zagi ya in zagi na mai jin haila na idda na waji na ikiyo three months wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru in zagi na je ya a mai yi haila jire na a jikiyo a jin haila wuta wa min gairi ha iza na mai biyan wayan. umeji hail wa min gairi gima ko in zagi ban be zagu ba ne ma na zagi ne buya umai be waya umeji haila na ko wa aga titan gidi wula ci haila jan ko to ma waje wa waje dati ani wa ku kwani waje haila biyanan to bi salasati ashurin adikiyo eh adi idda ta guta walil wafati abeke mai idayen zagi na mai buga jihajjali na ba a ti ashirin wa ashara a je tsaguni gangani be fuguwe ya ta na gan amfus na ta ashirin wa ashara wa in kanat hamilan in zagi na maga ibiyan wa ebu ma jihajjali ma fabili wadda yi nga wulu magyo ebu ga jihajjali wunci ibiyan wa. har yawo wuce shi la tsagutu ta ko tsagutu ani wuci be mu kise ka kuna wa magina ga idda zo ko hmm. ebu maga jaje li tuwo wuce a magina na idda wa zo gbani ani eh ebu ga jaje li asu ba asubani na ji zuru zo ne min na cha magi idda wa ji kiyo idda wa zo ani mawlatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna amma maza bai malikiya shi a ga ba abu lajalai ne min ya lokaci guba na gizo lokpa ga hungan wa ji uzun ci gaji idda amma wa khairu lahadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wala idda ala ghairi madkhulatin in zagi na ma aya sai e ba mala so ba wani wa ji kiyan wa ji idda e ba ya waji amma la ji kiyan aláàjì dùkúlà ẹ bá ọ ẹ bá ti wúya wọn àjí kí àrùn àjí ìdà àwọ̀ pa àdé pa àwọ̀ zó aláàlá àwọ̀ ṣe ẹ bá ti kí àrùn ẹ bá gan wọn wú yíyí kí ni bẹ́sẹ̀ ń gé ìyàwó látọ̀ yẹ gẹ̀ bẹ́sẹ̀ yà mẹ́sì ẹ ká tuntun gbá ní insha Allah ẹ bá gan ẹ̀ àjí ìdà. ko eh eh sàdéjì ẹ̀zẹ̀ sàdéjì ní ohun tó bẹ̀rẹ̀ wá bí ẹ̀rún eh allah subhanahu wa ta'ala gan eh adé àwọn ti dọ́gbọ́ ni allah subhanahu fi gẹ́gẹ́ tí ẹ̀ fọmọ alẹ́kùnmọ́ wọ́n gáyìn làgídé jìyàwó wa malaji dukulu gangani biya famalakum alayhin min iddatin ta ta ha in zagi ngoye famalakum alayhin na yadda ake ta ce in zagi na jiya iddana ajina saboda wala ji kiya wala ji dukulu to gangani duniya amma ba ne ba gani zagi jiyawo ne ba zagi jiyawo na zugun a wo pani ndoro afedo anu malaji dukulu duniya lulaji dukulu biya ne zagi ba ta tu ne ba su zane ga gina ga kijo ga idajin yar ba ta shurin wa shara wal amatu kal hurrati wujin zagi ma bebi we beziyan be eji na zane jiki ana zane ji wuja na yau sai bogo ma be eh so bayan bayan na bayan wale ke idayen ya wala nan nan digin digin wa fata shi mu lawo gan mu yu en dai wana albarat en ko unje ji da ba ko ko unje ya rona kiti so ni ya wala mm wana gwa wale ga no be iki ino iki makama dabo na ya mafari e la ga ya wala e ba ga inu ya ko sake ni ko sake guba lole idda na yi zagin na jina na suku ya mafari wa lugu ya bari cinke position ga gulashin kashi number two imin na ganji suku emin na gaji idda ya tola kuraji wuji ba da cewa da jigo emi ya bu na abu wajigo wa fe gi e ba na fe yuji to so bane yugo wa fe fi imin na ma fe dikiyo ma fe ka fe shafe bana firi ndoro ngo ẹgbà ń yi mú yí wọ́n lè ní ipá tẹ́tẹ́ mí ní kíbo oúnjẹ mí ní kíbo látúkùrù ju wúndẹ̀ mí bùyú tí ń nàwọ̀ láyà kúrú ganye yi tìyà ń bọ́ mọ́ mutu ma ake tiya mun ya ba shi ga wayan ya sake ni imi dai na kina ga na uje min dana na ubaji lalata na ga ga je ndo be yiki ba wannan ube jiyo ube fa na budo ube jiyo ube kubu na le ba na mu mudu ba ko ya bo to gari wula ku ku da min dun wulan ba ku ji da mu saki ni mu ya ku sake gugu ya wato ale ba wannan Muhammadu ba ko ji ana ko wale gan nan na biyo sugun to ya e zai eh da ba ku bo to ya e zai a ritin ke position you to ya e zai jara ji fatan wa dai kima dai fi karkashin yan najo bai ne amma saki ga gunguta ni

ko laji ganewa ranar da ya wuce na zuwa ba ga wa jikiya wa ina da su da nora eh wato ya pe yo to da nora wa wa ka ke da da ke ke ga <laughs> no dole yi yi wa hukunci yan ne jikata yi da alamu ci da bai je da ne ta Allah ya kiyaye mu ngọ́ ilé ọ̀ngọ́ tó si tó ma di ìdá mọ́ tẹ́mínà tó yẹjọ tó àti ma ji máa di ìdá ni wàhálà lè wà á ṣe àgbẹ̀ bá wọn àjẹ́ àjẹ́ lè wọ́n fẹ́ di kí ọ wà á nù ọ̀fù wà pẹ̀lú àjí wọ́n ti láàrẹ̀ náà wọ́n ẹnu gbogbo pa wà kẹ̀lẹ́kẹ̀lẹ́ waye gbayen da goli gan da zinari aji bi azar faji waji ke wa ku fi na kan gani wa ku tiye gbayen da tsaji wa bai ne ku fi mi laji ke ala bai a a ta wal mukusu fil wal mukusu fil bait alladhi kanat fi inda mauti zaujiya in zagi na mai buga jajali na wuce cuta ji dana un mi na tugu ya ti ebu ti jajali ma na un demi bugon lai duju dago inda wa kagan wa kagan in bai sai bayan ko aw bulu buluji khabari ko ba nan wudan labarin ci bai dubai ba waji ajirina faslu wa yajibu wa waje dole istibra'ul amati المصبية والمشترات ونحوهما بحيضة إن كانت حائضة wa yajibu waje dole istibra'ul ama ne zaga wa fufu ye mai fayin wuje zagi ne zaga dinu ko almusabbiya ne za je wani wuje ne za dinu wal mushtarak ko wuje ne za shi na wana wi ma ko zai biya nan bi haidotin ko bi haila ni in kanat ha idan abikin zagi ne ga ije in ga jahila nan ma nan wa wuje zagi je wani

aláwọn àyàbí ọjọ́ wọlá jújọ wọlá ìlú jí. dọ̀kẹ́ musulun ti ká dánwó kún ya wọlá jújọ wọlá ìlú jí ṣòro gáà gẹ́síà ọdún wúládà àti ògúládà àṣìṣì àdàlá tẹ́sítà àti báyìí ń gájọ ọbẹ̀ oúnjẹ wọn ẹgbẹ́ ní gẹ́síà òyà àyìnfọ́rì ẹ̀dìkí àrùn ṣé mi náà ngaji ebu ga ji aje yi ngaji daji kwe ngaji ga chichi ebu chu ya ngaji jo ngaji daji wa chichi wa nga medical doctor uyo medical personnel mo uyo nurse mo uyo endo yi mo uyo ko ji ga ya ko me endo yi health technology bo mo nga bo graduate consultant bo mo do school of health bo mo go ndo mo general hospital bo fmc bo mo ndo wo lo to har ka le pa ta o ga ya ya da lab ya da test di nga tesi je go nga ji odo wuje wa lala te wuce anyi wuzo nga ta o ba nga wesu lokaci mu ga manozo to sai bilhaji haji muhammadu dole so ga yi daji dan banza ko ji gane ko to nawa alhamilu bi wadi alhamli wa magaki ato wuji bi wuji wuce man wuji bi won suga dikiyo suga magi wa munkafi ati haidi hatta ya tabayyana adam hamliha in za gina mayajin haila biyanin in ga je wuji no ji gane ko wa ga fata da zo sun ga so ga ji tabbatarwa ga kiyo wuje wa wala tustabra bikrun ko ejiyan cikin ci mazuku eji kiyayen a ji a gangani duniya awuji je amma awuji je ntu gina zandoro lala kwa toli anu wani endoro kun ba kuba ta ji to yesti brawa wala sagira tun mutlakan e gize zakan gina la ta to ai la janan no le aji yesti brawa yo ya wala lazamu ala albayi wa nahwihi wala inna matatin ya zanan e ku na ko le biyu na ba ana waya ga ba abun nonon zamani mai je wujiji nan waga je wujiji wa ga ya na wa wujiji ya yi na suku an ji ayin hori na ofela jiki o ofela ta in ce ba gangani buya in ga yi zane jan ayi la na lugwa wula ayi lo jibe da yabo wasu oge ndoro dan ba ku ba in ga yi zane ibe wani na lugu lu maji da ya zo in ga yi giyan tugi na kula wa zando mala lagwa tuliya ni ngole nga ba ga yi sibra za don wuya wuna mala ta haila ja na zugu wale gan a ga bra gan gani da wasu ai gwada ndoro din ba ku boto shibwa wuna mai na mai jin ai lo lauta da zugu ala fata bezo a tin ali a gan ganyen doro din ba ku e bwa o bi a ba tabayin ke bi a shu shi ibe won shibo o obi ku e ji o a shi ejiyan dan do o mo to a ti tilatul ansar

aláwọn flush aláwọn anáyà ẹ̀ndó tó agbọ̀nù yìí kí o confusion. babu na fakati babu na ya ga ya dukiya ne ba fiye wuce yi na. alal bayi wannan in yau ne zayen wula sibra oji wula kazo oji dole ta da na kuna ba wani ga kuna waya wayani wọ́n tó rà dájú ń ṣúwó ngongan ngumba bra ujani ku a ngo uzo tachiwa wace wace wace ga shi ma ya zaujo eh eza ya zaujo eza ya zaujo mun dukiwo na dukiwo awa babo te babu nafakati babu ne ga yace an nafakato nan tajibu ala zawji mutaci ya bo li zawjati yayi mi wal mutallaqati raj'iyan gan bi imina yayin talaqul raj'i ne la ba'inan uji mina yayin talaqul ba'inu saki ta mutane na wala fi iddatil wafati ko majid da min yayi iddatil wafati ba fala nafaqata wala sukuna ko na faka da ba da na mawale na masu da ba wa ga wayo waji waji bi ta ce ba wannan wa woke nuna leon fi zo sa'atin min sa'ati da na da dukiya mu ci da ba gonan wu dukiya min dukiya na sako yuna ko kuma dira alai fali fik min ma atahu anabi annabi za a sallan maga an su tima za ta yi waji wa yawon waji wata sura idan ta saita ko wabdari manta ta wuli shabe biyan da zane dole ta ce wa laye dane wa laye ganna wa di dole ta ce ya bane wa wuce ya lushi gigi fifi tufuwa da na alidai da sauransu na gani da zane e, ya miya amma tola kura jiyo ne wa ji kiyo? kwayo yaji amma la ba'inan amma zanai miya talakul ba'inu nan zane gayi miya wace agun sake hukun ya karshani na na fakatu ta ce wala na fakatu wala sukuna na fakatu ta ce ba ba mule ni e ba wato jikiya kun ta ci wo biya amma an ga ole a an ga ole musulunci wa gari zaga yayin taru za to laftun mun ko in suna turin alhayata duniya wa zinata fata'alaina ummatikunna min leye mawai yaye wa wusarri kunna min kileyin ya ta gogo e waga ya ya mutatu talak e daga yayi ni wo jiki wo yau be mutunci wo ga yau go wo je to ne wa yau ne dan ne na mutunci wuna ma za ku je jin da bani a lo ci ga yayi ni wa ya tu pelu ga guzu ma bezo nshashe gitu ba tauta cewa ci gugu ci gugu ku da muganci tafi kabara ki kai Allah kiyaye mu mm-hmm, so eh, to wala fi amma ngole to idat da za a ji na faka ba kaza nan da yoga da duju ba unga idda amma responsibility yẹn bá ẹ pa wọn nga tiẹ tiẹ bó gbá ní dàbí o dàbí jì wẹ̀lí yẹn dàgí nọ. kó ká ko laji gano ebe da dukiya bu na shagun wani gole ko illa an ta kuna hamila ta ne inda gwa a ga igin waya ẹ yawa fati wa na mi ya tolaku tolakun ba inu na imi wuce na mu ya tolakun ba inda na imi na ibi onwe a wa alal mauludi da wuri su hunna wuce su mutu hunna bil maru ko le ko mm. na amaji anan wa da kiyo na wa gina biye na ji a fane tuta tubo wa tajibu alal walidi limusir liwalaji al-mu'sir waji wari bi ta tiye yamancio e na wawu dukiya ɓe giyu na da bayi ba wani wal'aks alimusiru ta da ba wani ta jibu halal walidil musiri mutacin yamancio na je ba gona liwa laji yili musiri ta tiye yiwo ya yi gina da ba fiye wani mana eba wudu kpe ɗaya baba wudu ki uke yuji e ba na ga imi ya ama wi tola ku reji na wudu ki uke imi na wi tola ku reji da mo to sun mi ga yo amma e ba ga imi ya uta ku tola ku guta ni unta ajo tola ku ba inu bai nu na tun kubra ki di ba nono eh a gani e bogo uta ti e ba nono wa di kino wa wo dunya yanji ci fi fi gigi tufuwa da na walen da sauransu bena ndagwa imi naga ibe nwe ko egichi dawa su peju ngole o maga ibe nwe su ku ngole naga aji be zo tu de fe pya dole won wa fe la ti ana la je dole ngala kan we cha aja da to ko du ko to e to andoro fe la du bi ko e to andoro fe la kan be eh kacha be sa be eh bani ya zashi shi wani ya tola kuraji har idda zo kullum sha ne bai nuna tun sukura eh wa wa ba sai wa da yi wa da yi wa da yi da sai wa da yi wa da yi ware amma yin zagin na gayi begi dan waye ba wuce dole wa fiye wobi gin nan mun ga mai laka da joji abele ba bi imi aga aga aga ga zoji abele sabo sai kotu da zata kani abu azai ni be kotu mun bi ji kiyo ejin na wanda be nan ne gbani wanda sa kutuwa ni ani wa malala ne rani be yuji kaza wẹ̀lú asibiti risiti ya asibiti dana wà magina risiti ya lamar ya lebo dana wa ji kaza na kaza dana ya gina mai sandoro wa ji kaza a madaji ya ci asibiti wani ya ewe ya ci dana bi kaza kaza ya bawa jikiya wula wube yole a dai ga nuna sokwa gani na ba su kwa na bai fula dubu takwas a shala ya na ma na ta ba Er- er er <laughs> no mutu ga mitu ka da ya musulunci eh. wa da bukata ya kotu da eba be imi eba e e be eba ga eba be egboro obi abi aga ama aga na chi gan kashi ma emi tora be imi kashi e ba di kiyo e ba izi yawon wato mota yunyu gaji wala mu ji kiyo aka ya kuda emiya egin na dabo ce ya gan ganci na zugun e egin na na se la dubu ashirin kuma se la dubu goma sha biya ya ti la mari ya e lamarin egin nan kuma ga ta yin ruwa mi ke kun ga da bukata yin sallah ga ebe wai wa sallah shi yi kaza ga ebe ma kaza jiyu a lulo makanta nan wula da makanta ye

eh wa tajibu ala alwalid almusir li waladi almusir wuta tiyan yamancho wudu ki uke juna da bayi bonin da ji wala ga tin wasu a sai dike wafe wudu wafe wudu wafe wudu wafe wudu amma jo bi a wudu di to ba li giga amma bai banno ci belu wa stranded wudu en duwa wani mai babu na ko ganga wuta ba da biya eh, wọ́n dé bago. wọ́n àjú taimako halin ne ko ji gani ako wal act opposite be the same thing acting ya je to ga ke je bago yamanci ma mun ji kiyaye yamanci ma biya ga da ba tan waji dole ta tin ya je wani waji kino waje man ji taimako ne waji na fakatu yunan wa ala sayyidi liman yamliku matatiyan dawago ko ko me gida ko mi so kashi nafakatu ya ziyo ya zane wujuna waga yin dawaga ko ci so ci ya wuji ina wuji wannan gina to fi ma ina eh, wuji wannan gina ya ikwanu kuma kawalakum ja'alahumullahu ta taidiku wujin na yi yage ya sa kwada ala da karkace ya bu kaman ka na ku ta ta yadda ya fari su yi muni ma ya samu gajo ya wani wala ta ji ba halin karibi ni karibi e, dangi bai doji ganci ba su kuma ji dole na a wuɗe doji na illa yin ba bai sulatin rahimi inda gwa ba biyan yayin e, gubu a gwazumin wuci dana wani dole na jikina a wuɗe doji na ndị kwa babi yan da yi a ama wee ji a miliyoniya milioni a da ọ bụ dai wani dora da su kawai dole wani wa wuce mini mamawa shi na je wani je da wai jiwo mai jiwo bai kagwe da su kawai dole wani wa wuce mini tashi baba shi shi wajewo ejiwo shi wa wa Hmm? amma wade shi shi yaya na iki nan na je wadan yi nan wace a ya ɗaga nga tafiya wadda bayan doro yan wale in ji eto yan fana lulu ba biyan su zato yi makata wani dole ta ci uwa amma bayanin na ya gade baba ya mada gwazu wuce na responsibility ya alo makanta a ji a fi a fan da sauransu ya zuyo ya baba ya wuyo ne ya naji man wacce ne ya o baba ya mada o ga aji ya naji bai ne ona no le kara baba ya sai jiki ya wo ya ce ladon na ne ko ya jiga da yin a dole bayani alimamu shi kito a ga baba ga koko mada bukata ya yi ejimajewo ngbado oliyo ne jiga to yawo ji ube na daga <laughs> wala jiga na aka <laughs> eh, yi rinna wuce bayani kwaron da ta wa man waje bat na fakatu gan da zanen gaje dole wa wuɗe ne waje bat ke suwatu huko gan da zanen waje dole wa wu wa kitu fafana wasu kuna gan da zanen waje dole wa jiki na wa da na yi wuce ale gune bata layu dan na shi babu radai ba me ga ya tiye biya yona inna ma yathbutu hukmuhu bi khams radatin hukum ya biya ya ji tabbatar waya ji ya biya ya wusu ya bada to ga umma to kuma lati arda nakum to ne ne ji yayi bi bi yana annabi sallallahu alaihi wa sallam magan na na aisha an ga kana fi ma wanzila min alquran ko mine na ci ya alquran ne ashara ridaati ebe ya gutu ebe ya guwo fa nusikhna bi ci fi ya gutsu ebe wala tuhrimul masatu wal masatani ya zu ya zabi ya zuni ko zuguba wala maharami ya bobiya amma ga ya zabi ya wuce ku ko ga da kiyo ga e e je na yi ridaati e bayin da yusu ga je ba bayin da na mina ridaati e jin na wucin ganji mazugun ga je yaji yaji na minar radati ya bugo taru minar radati ma tarumu minan nasab yaji ga ne ya gabe na kuwa hmm? misali bani o ga gobe ge dan da cewa misali labi misali bani ila je da kinin amma ya asibiti na namuna jikiyo wajen hanjani eji babban yin na gbangbe bukata ya yaya nge so zando ti ci uchu ya be no ye za na na ya be da na suku e gin na ga gin za gi e ji ba na jin nan na yu ya da na mun a jin na yawa aga aje ye hmm. e ji min radati e bune ni ayo e bayan za gin ji gin za na yawa e na nga aje baba ya za na ya ẹbí ẹ̀ mọ́sùkú ṣúgà òjì ṣúgà ma wujudi laban amma a ke da ke ni ganin nuna fi babu don biyan zagin nan wa kowani radu qabla al-fitam kuma ejin nan a yabe da na sukun wayi kami kami wani biyo nan mm-hmm. wal walidatu yurdina aulada wunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radan naje ya jajibe e ya guba ne ga gumi ya zai jige wa gan ale bi ya ya ya ne eh, a ko ngai maka kana fil fitaro ngai ma kana fil haulaini wa kana qabla al fitam ebe yaye na so ya e consider ne ga ebe yaye ne za yaye tsakani ya ku bayan ji babban yi umai kanu wani biyo ne e bugo kissa ya salim maula abi huzaifa wanda ke bayani kwara no ka amma ya ga wancan bayanin nan e daga wuci ngo diga ne ko wa wuci ku zakaka kaje ba rufu yikini a tigato daga nan a go so godan ni ni na ga ji wuce na gumi ni to gaji wuya bi na ga eh ebulu jara ebulu jara lu je nu yi min da ti mu ga no le kwara ci kai amma ya na ga don to zo idan harumu harumu bi ma ngole eh haramu bụ ịdị na dangi bai establish dị n'ime mai wa establish na achị agatọ ebe ya yi otu establish wọn wayo kubalu kaulul muru bi hati in zagi na maga ya zabe yana egwagun nga ga wuyi be na abe da zabaji ungaci na ya waji be zagi ungaci na aya wa jani raji ya lafiya kalau in zagi ungaci be don baga wuce lawo ji ga ah, ka jaro da tu kuma ne zagu ba be mi ebe in za ka zaga da za ka zama dana an ga za ku ba bai mi yayi bai ka kure laga ci yanin eh in za gin na je na a ne ga ci ba gin na fe na kin fe da report ya su gani nan da jiya ga abu amma ya wa jani a jina ya wa do ji be dore love chemistry flow fi na bu irin doro a shi shiga ji zuku a ne diga kiwa gan wujo wa kadi kalati zagin na ma gani gan wuye be gogo a jiki du gan wuyi wa yajuz irda'ul kabir nga jaiz ya zanu e yo walau kana zali yatim kan ga ibe kiyo kan ga ibe gemi in nazar e ya jaiz wa go chunyo ke rifa ba bunnu ya salim maula abi guzaifa salim maula abi huzaifa kun ji ya abu huzaifa ma amma wanda ya gikata abu huzaifa so tun lagan cin ya abu huzaifa su fiye tun babu wani fiye toro mini ya bayan yi miyu so salimu ce bai lawanci salimu haje gbaru fali salimu gali yin zage yoga yin zagin nasa uje kashi uji kaza wai fili shawa da sauransu so imiyan salimu ce imiyan abu huzaifa ce gagan salimu fa balaga ma ya bulugu rijal wato matsayi na bagi da jikina eh tuna umele ga karahatu nan waye ga nan da kibo wanda fiska ya ba ne abu zai fano anabi ga arzu yi wa gadi wuya be nga anabi salimu an wajani ni anabi ga zo be bene gadi wuya be ko ji nya ko so mu chu ya be in zagin na caje ummu yomi na ce. ya ba kibo usu le usu guda mini mo ya sai su yan zagin nan ya ba ce na ganci masu kun na na aisha ga kai daga wace hanya yi zai yau ya goyon tajwizin nazaro most ya sahabe ne ke da su ga a kesi ya sali maula biyu zai fannan is a special case na wa as general case halin ebona arradatu wayi qabl wayi fil hawlain wa kana qabla al fitar wayi ka kune ja de ji agubo wayi kina ka tun gun kina ka nu wayi biona ngala ne ma wacha ne bugo wa ina lutun anami wa bibo ani maza bai zahiri ji da shaukani ji a ga kiyo a ga wayar zirda al-kabir lauka na zali ya tili tajwizun nazar ibnu hazimi ji be dawud ibnu ali azahiri ji ya ni be imamu shaukani ji na to alobe na go tun da nan amma jumuru yamma ya ji kiyaye alobe e ga wuce ya ga na to a mafasad amma kiyo amma ba na kama shekul islam ibnu kun masukun wugan general rule e ga jumuru ga ide dio amma ke ya salimu na ji faruwa ya hadisi ya salimu jikiwo mu apply wa misali agunkun adìkíyọ agunkun na agùnkún náà jìnnà sunkún téèjì jìnnà bìrì kètè jì bọ̀bọ̀ jì àtàjì náà ìdíkíyọ tàjì náà ikú dàpá wọ́n jà ń kẹ̀lé ẹjì bá jọ mbà bó kábà kpungun wọ́n wọ̀ ẹtí sẹ́yìn ni wọ́n wọ̀ ẹtí kára kẹ́tì náà sunkún ọ̀tí yóò tó ó ti jí babu bó bẹ́à ó ti jí mbà bó àwọn ti mbà bó àwọn ẹgbẹ́ ba fẹ́ lu ọ adibanu keba kan adibanu keba na imi o ke zan ya nga le ba imi o to rawe le ko yin nan yo sai na we ga gari gani to zan ne gani ko ga e gun fi lo nda ko ja da ja le ka da ba o de bando na wa keba na adibanu ba nu na hali yi ruci alabe yiwu yewu ebe kibo we establish relationship yi wale nna necessity be mo hadi littafin wace nan man wace from yaman kane ne ga talhisul habir shi fi hukumin ridawatul kabir wani laifin yin su shi bainu a cibe da ya man ne head ya faculty of hadith a za a riyo nan sun bai ya fatawa wace ga ya zagi ga lokacin shi ofis sun yi ba yi bayan zagi yin zagi laju ya ba yi wuce ya ba shi ofis ba wa gani a sha lewa shaye hmm. amma ɓogu ɓiyu ga fatawa wuce luwa wari yau sa a yi tube ya kuma ga nuna lefa ta waje nan tashi babu bani mai yabi ya bana miliki ne shi bani ne so zai je ya to do sai ne gabi iza ne je gabi ya bana wai gon gaji a da da giri mu ke be ke bana ya je mun cewa da eh mun na jan da ne la ya to fi zunya ya be a so a wunci shi ka da mai a ba ta ko babu nga nga da take place babu alhadanati babu ne ga yatin yi kwanin al aula tifli ummuhu sanin cancanta wuce a tsagi nan rediyon wuyin nu ko? ẹba gájá ẹba bèyí mi gájá gan-an eji madata can bu za a kpagyo eh nan sabuna ni diga an ci a haku bihi malam tankihi wannan waga ji cancanta da ya yi ne ga kaga wala fa yawanin malam tanka kaga wani lajin yawanin sun mal khalatu kagancin gogo sun mal abu kagancin baba summa yu'ayyinu al-hakim min al-qarabati kaga ci zane hakimi na koli kari wucu la zu sami zai ga so ba ganin man ra'a fi salan zane wa le ga zane za kirki yona e bona kaidan al-hadanatu lil asla aga tsagi zai ji bari cancanta be ngo kaga gan na ngai zane cancanta be ngo nan na biya je ci a lugwaji a lugwaji a laji danguwa na biya de tan ya kuturta ne batan ku kaji wani a lugwaji dan ituwa kashi mm. eh, ne bai da lokaci ya gija lashe wa bizi gidi wa bizi lozu wa bizi are gija laji lalace a gaji ke a gaji gogan gani yuyi banka musamman ta lani na ci shi banka daga su butu an ilaji wa zu wa shi ba sai fun gobe ni weekend ga ke to an fi fo nke da ji over ta mun go ci yau du lodge fi ci mo gani da ada balance ya account ya wuli ka wuce ka mondi utunin a fi bi a eh, ladi ake tuga ji zugu na wanda da su ce friend yun ma fo de ngai ma la ka ndo ci do laundry no le e gin ne de kula na wa ka ga na de lokacin ga da je na ngai ga yi wudu ko ba da bulu eh, eh, ji sinil istiqlali e gi maga tun age ne gin na ji rayuwa nan yi hayyaru sabi bai na biyu um ya ga talar da ya yi tsakani ba bu gani da nuni iri ya gin na iri ya wala an na bai faruwa a cikin report ya anabi in da yin anabi ya gin na wasu da dana na fa ko nfe nfe kazan anabi ta baba lashi bayani anabi ta lashi bayani anabi ci gan anabi ci ga junga yi yi gana wato baba wadana no madana fakul bi yadi ayi ma shita agwa sai gwaye za na gaji kina nga ba wannan amma to sun ka to halin no in ga da agwa su in ga da agwa su za dede ko to be likali da hakimi a da ba ni ya gishishi babu shabun nan nu shabun nan ko ji na ko ko eh. ti sun a bi ga kila ti sun na ode ne islamiyya na da fetu zonwi amma ba a maga ni lawan lajin rafi da hun jila tv da ti fe amma da fe play game bo amma ba gidi ga wajen gan islamiyya mai islamiyya maka kura ni wayo kashi dole in ga yin na gale gici da yin no a a je da agugwa biyu yi da ba kiwo aga ji agu ji ade ji lalace fa in lam yujad ko akfalahu man kana lahu kafalat ko fa in lam yuzir kaga amadi zando na to ba gin ne dan yu na cancin zagana akfalau a waza yu na ji kafalatu cha dan gin ne nan man kana lau fi kafalati maslaha na zanan ga yu ga ba gin nan wala maslaha bi gin gani bi alkhairi na wallahu a'lam amma mu bi an dika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka